والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد za mu tashi darasi na hamsin da bakwai a cikin karatunmu na sahih muslim shi yau sha tara ga watan biyar hijira ta dubu da dari hudu da arba'in sha tara wadda daidai da ashirin da watan daya dubu biyu da goma sha tara me ka ce sha takwas na'am kuma ka na sarkin musulmi ba yake tafiya da kalanda to ai kalanda yau 20 kalanda yau 20 eh shi yasa ai ko shi kan duba kalandar ta agogona na ta kalanda take tafiya ko shi sai in duba kalandar sai ne minus 1 <laughs> na'am na'am zamu tashi babu salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tashahhud na'am بسم الله و... بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نعم وبعد فيقول المؤلف رحمه الله باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد نعم با يقول المؤلف رحمه الله با إمام مسلم الله يجيكن سيتشي باب التشهد آآ آآ afwan babu salati ba imam muslim ne ya faɗa ba mm, imam nawawi mai sharhi ko ah, babu salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tashahhud babin yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan tashahhud haka zalika ah, alqadi iyad shi ma ya faɗa babu salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tashahhud shi ku sahibul mustakhraj abu awana shi abin da yace yace babu bayani ijabi salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da salami alaihi wa ala ibadillahi salihin fi tashahhud wa thawabihi <laughs> babun bayanin wajabtar da yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan yi masa sallama a gari bayan yin sallama a gare shi da kuma ga gabayin Allah salihai a cikin at-tashahhud da kuma bayanin ladansa <laughs> abu awana na'am ya fi eh saboda ya fi istinbati ya fi istinbati na'am qala haddathana ya wato abu wanda yake bani abin da yake bani mamaki shine wannan mustakharaj din abi nu'aym mustakharaj na abi nu'aym ban sani ba su masu ta haƙiƙin ne suka yi haka ko kuwa shi abu nu'aim Shi ne ya yi waɗannan tarajum ɗin ko shi ne ya yi tarajum ɗin yanzu kaga baraka ga abin da ya ce aha ahsan jayyid shi kaga abin abin da ce babu fi badi salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam <laughs> hmm, hadi jayyid hadi fa'ida babin da yake bayanin fara yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam na'am babin fara yi umuman farkon shar'anta yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine ma'ana shi abin da ya faɗa kenan eh wato jayyid kaga wato zai kyau mutum ya yi dirasa ya mukarana tsakanin tarajim ɗin waɗannan su su uku da tarajim ɗin da tarjamar abu awana da na abu nu'aim da kuma na nawawi da ƙazi iya tsahaɗe haɗe tunda duk ɗaya mm. tunda yawanci nawawi baya saba ma alƙazi iya mm, a cikin abin nan bari gani da ike fayil din da na yi dirasar abu awana da abu nu'ain ya bata na neme shi na rasa wanda na yi so shi ya da mun gani don daga cikin ɗaya daga cikin abin da ɗin dirasa shine mukarana wajen taraju na'am قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي نعم التميمي النيسابوري قال yace قرات ala malikin to yace قرات ala malikin ka gani shine to ya kira wannan waye kenan shi ya karanta shi kadai ko ko wadansu suna ji ba ya zai yi suna ji hmm. tunda ba akbarani bane na'am amma shi ba koma ala asar tun shi ya karanta tun shi ne al'asul shi kadai ne ko na'am an nu'aym ibn abdullah al-mujmir daga nu'aim ibn abdullah al-mujmir ko al-mujammir al-mujmir hmm. na'am daga nu'aim ibn abdullah al-mujmir anna muhammad Abdi abdullah ibn zaid al-ansari cewa muhammad ibn abdullah ibn zaid al-ansari wa abdullah ibn zaid huwa alladhi kana uriyan nidaa abin salati to shi abdullah ibn zaid shine wanda aka nuna masa yin kiran sallah yin kira yin yin kiran sallah Akan nuna masa yin kiran sallah na'am wato fil manam kenan abai mafarki akhbarahu an abi mas'ud al-ansari ya bashi labari daga abu mas'ud al-ansari al-badri qala uqbata bin nafi kenan na'am shine abu mas'ud al-ansari uqbata ibn nafi na'am uqbata ibn nafi ne ko ka sa mun shakka alhaji amza eh eh uqbata ibn ibn amir ibn amir sahih uqbata ibn amir hmm. uqbata ibn amr hmm. uqbata ibn amr na'am ibn nafi shine zo afirka Na'am? Shine yazo Afirka, yazo Misra. Ukbata bin Nafi' ba, eh shine yazo Misra kwarai, shine shine fatihu eh, Na'am, Afriqiya. Eh, ibn Amr al-Ansari al-Badri. Na'am. قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة يتي من الله صلى فقال له بشير بن سعد بن عبادة شيني سيد الخزرج هو سعد بن معاذ كما سيد الأوس يا سعد سعد الأوس كن أنت ناصرا ويا سعد سعد الخزرجين الغطارفي سعد الأوس شيني سعد بن ابن معاذ نعم فقال له بشير بن سعد سي بشير ابن سعد يتشي مسا amarana Allah ta'ala an nusalli alaik ya rasulullah yace to Allah ya umarce mu mu yi salati a gare ka ya rasulullah fa kaifa nusalli alaik to yaya zami yaya zami salati a gare ka sai ya ce sallallahu alaihi wasallam fasakata rasulullahi sallallahu kala ai kala kai shi waye ya ce kala din shi a muhammad ibn a qala a a ce qala bashir ibn sa'ad la la na'am uqba uqba shine rawin shi yake hikaya qala na'am alƙa'il abu mas'ud fasakata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shiru hatta ta tamannaina annahu lam yas'alhu har sai da muka yi wato fatan a ce har sai da muka yi tamanni muka muka so a ce lam yas'alhu muka yi burin a ce bai tambaye shi ba Sun قال رسول sallallahu alaihi الله عليه abin da yasa suka yi da suka yi wannan saboda gudun kar ya zamanto annabi sallallahu alaihi wasallam ya ki bai so wannan tambayar bane mm, kuma kar ya zamanto abin ya tsananta a gare shi na'am ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنن منزن الله صلى الله عليه وسلم يجي قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كتي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد kama sallaita ala ali ibrahim kamar yanda kai kama sallaita kamar yanda ya kai salati ala ali ibrahim akan alayen ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kuma kayi albarka ga Muhammad da Ali Muhammad. Kama barakta ala Ali Ibrahim. Kama barakta ala Ali Ibrahim. Kama kan yanda kai albarka ala Ali Ibrahim shine rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. a cikin wato al'alamin a cikin dangin talikai a cikin wato talikai annabi sallallahu Allah madaukakin sarki yayi albarka gare su to shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin talikai baki daya kawari shi kai masa da shi da alayensa na'am wassalamu innaka hamidun majid innaka hamidun majid lalle kai Allah hamidun ai wato mahmudun wannan fa'ilun bi ma'ana maf'ul kai abin yabo ne majid kuma mai girma ne kaga sai aka ɗauko sigar yadda aka yi ma annabi Ibrahim aka kawo ta anan dan can an yi ta wasuli tawassuli da wayannan sunayen rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlul bait innahu hamidun majid to wajen salatin ma kaga sai Allah ya sama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma haka zai koya ma al'umma su su ringa amfani da wannan kamar yadda Allah ya yi to eh, kamar yadda mala'iku suka yi musu wannan sai aka samu ma mu rinka yi da irin lafazin mala'iku innaka hamidun majid na'am wa salamu kama qala alimtum ita kuma sallama kamar yadda kuka sani ce ishara ga tashahhud kaga ya nuna kan cewa shi yasa kaga Abu Awana yace me yace ba'da ba a'a abu nu'aym ne ce bado amma abu awana cewa yayi ba'da ijabi eh ba'da ba'da salam ba'da salami alaihi wa ala ibadillahi salihin fita tashakkur da yake wannan shi zai nuna kan cewa lokacin da ake yi din ne ba lokacin shar'ancin ta ba amma wannan da ya nuna kan cewa tashri'in salati ga annabi sallallahu alaihi ya zo bayan an koyar da sallama to ce wa salamu kama kad alimtum ita kuma sallama kamar yadda kuka sani ne aina kuka aina santa ishara ga kenan tahiya tunda tahiya shi ya koya musu ya yace qulu at-tahiyatu lillahi was salawatu wat tayyibat eh hadisin abdullahi bin mas'ud na'am قال حدثنا محمد بن المثنى Na'am. ومحمد بن بشار ده محمد بن بشار واللفظ لابن المثنى وجن الصلاة naga a lafazin da ya tara ma'anarsa shine abin da hafiz ibn hajar bayan sabani ya kawo fassarori da dama wanda ya zaɓa maganar ɗaya daga ciki wanda ne nake kiyayewa ban yi hami ba abul aliya ar-riyahi cewar a ma'anar salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine asana alaihi wa rahmatuhu bima huwa ahluhu hmm. wato rahama yabo a gare shi da kuma rahama gare shi wadda take keɓantata da yake shi ya cancance ta eh, domin rahamar da Allah zai masa ba kamar rahamar da take ta sauran gama garin talikai ba to shi yasa amma ba a kira ta rahama ba aka kira ta assala saboda rahama ce ke bantatta saboda wannan ma'ana ta rahama ke bantatta ma'ana min hadhal qabil dai a cikin kitabud da'awat na fathul bari hmm? Hmm. na sifatu sala aha to wannan dai kusan dai shine ma'ana hmm. to dauko dauko sifatu sala din ka kawo magana albani sai kuma ɗauko fatahul bari duba kitabun da'awat ko da yake na ganin babu shi ko sai na ibn rajab haka ne ya insha Allah zamu ɗauko eh shi yasa na'am suna cewa a lafudin siyada a cikin sallah tunda bai zo ba bid'a ne a faɗe shi saboda lafazi ne da da da saboda haka za a faɗe shi hmm. eh, eh. amma wannan ana nufin wannan in a cikin sallah ne in a sallah ne amma in kharijus sallah ne babu laifi mutum ya faɗa wa in kana al-asl in dai wajen salati din ne mutum ya iktisari akan lafaz akan sunan biduni siyada ba ka ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad din ba hmm. wajen kudu ba za ka iya faɗa wa ashhadu anna eh, shi ma dai wajen kamar khutbatul haja inda ake faɗa wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu inda haka yake na'am muje قال حدثنا محمد بن المثنى نعم محمد بن بشار نعم واللفظ لابن المثنى وانا لفظي ابن المثنى قال سكتي حدثنا محمد بن جعفر نعم قال حدثنا شعبة نعم عن الحكم دقى الحكم ابن عتيبة قال يتي سمعت ابن أبي ليلى ناجي ابن أبي ليلى شيني عبد الرحمن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال يتي ka Ka abu bin abu كعب بن ya كعب da ni. يا Sai ya ce. ala uhdi laka hadiya shin bana yi maka hadiya ba bana baka wata kyauta ba kharaja alaina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fito gare mu ya fito wajen mu sai muka ce kad araftum kad arafna kaifa nusallimu alaik mun san yadda zamu yi sallama a gare ka fa kaifa nusalli alaik to yaya za mu salati a gare ka qala sai ya ce ƙulu ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad na'am ku ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim kama sallaita ala ali Ibrahim kama inda kai salati ga ali Ibrahim In innaka hamidun majid innaka hamidun majid lallai kai abin yabo ne mai girma Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allah kai da dadin albarka ga Muhammad da ali Muhammad. Kama barakta ala ali Ibrahim. Kama yadda kai dadin albarka ga ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kun ga lafazin wannan hadisin Ka'ab ibn Ujra da Abi Mas'ud duk siga ɗaya ne. Dukkanin su babu babu Ibrahim wa ali Ibrahim. Babu kama sallaita ala Ibrahim sai dai kama sallaita ala ali Ibrahim. Yana cikin Ali Ibrahim. Eh yana ciki. har aka yi mubalaga ibn taimiyya ya nafiyin cewa babu lafazin da ya zo da ala ibrahim wa ala ali ibrahim huwa fi sahih bukhari ban san ko a cikin yanzu za mu gani ko yana cikin muslim amma dai huwa fil bukhari Harb. حدثنا Wa Abu حرب Ala. وابو كريب Ibn Harb da Abu حرب suka ce. كريب سكتي wakiyar. Wakiyar Ibn al jarrah an shu'ba daga shu'ba da mitsar ibn kadam an al-hakam daga al-hakam ibn utayba bi hadha al-isnad mithluhu da wannan isnadin kwacin sa walaysa fi hadisi mitsar. baya cikin hadisin mitsar. ala uhdi laka hadiya shin bana baka hadiya ba babu wannan karin kun ga inayatul alfat da imam muslim ya kan yi kuma wannan kun ga me yasa ya faɗi wannan ala uhdi laka hadiya ya ce domin ya taro hankalinsa ya nuna masa muhimmancin abin da zai ci. kuma shi yasa kun ga ya kiyaye hatta wajen riwayar ma yakan faɗa na'am mm. Mm. hadisin kab ibn ujra ne imam al-bukhari ya kawo wannan din mm. riwayar wannan muslim ibn salim al-hamadani qala haddathani abdullah ibn isa qala sami'a sami'a abdurrahman ibn abi layla qala laqiyani ka'ab ibn ujra fa qala ala uhdi laka hadiyya sami'tuha min an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qultu bala fa ahdi hali fa qala sa'alna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa qulna ya rasulullah kayfa salatu alaykum ahlal bayt fa inna allaha qad allamana kayfa nusallimu alaykum قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد kaga riwayar ke na hadisin ka'ab ibn ujra shine yazo da wannan a cikin bukhari na'am riwayar abu mas'ud ne riwayar abu mas'ud ne kuma wani ya nuna ma tambayar ma ba kowace ba ne shi wancan aka ga a majalisin sa'ad ibn eh, ubada ne aka yi masa tambayar wannan kuma a kuma wancan an nuna cewa bashir ibn sa'ad shi ya tambayar wannan ku an nuna su ne suka yi su suka ab ibn ujra allahumma illa idan ya zamanto cewar yana hadithar ɗaya ce yana cikin jama'ar da bashir ibn sa'ad ya faɗa su ma duk a zuciyarsu abin da suke so su yi tambayar kenan sai ya ta'abiri da wannan da kan cewa mun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam na'am amma zan iya cewa kenan na bashir din shine kamar farkon bayyana yadda ake salati saboda shirin da yayi ya nuna sai da aka ma wahayi kenan eh shi nake cewa zai iya daukan na farko zai iya daukan in ka dauke shi akan babin ta'addud in ka ɗauke shi a babin ta'addud cewa kissa ce abin ya faru sama da ɗaya wato hadithar bashir ibn sa'ad haditha ce abinda ka'ab ibn ujra yake bayani ita kuma wata hadithar ce to kaga wannan abin da kake faɗa zai zamanto muwajja sai zamanto na shi bashir ibn sa'ad shine ya fara zuwa tunda yayi shiru kafin yayi bayani sannan wannan kuma ya zamanto shine na baya in kuma ka ɗauke su akan cewa haditha ce guda ɗaya. sai ya zamanto na hadisin ka'ab ibn ujra bai bayyana wannan shirin da ya ba mm, inda hadisa ce guda daya na'am ala haddathana muhammad ibn bakkar na'am ala haddathana isma'il ibn zakariya na'am an al-amash daga al-amash wa an mis'ar daga kuma mis'ar wa an malik ibn Mirwal. daga malik ibn Mirwal. dukkaninsu daga الحكم ابن عتيبة da wannan isnadin mitlahu kwatankwacin wannan hadisin sai dai shi ya ce على محمد ala muhammad اللهم ce اللهم barik ala muhammad ba sai kawai ya ce bayan ya ce inaka hamidun majid sai ya ce wa barik ala muhammad kamar yadda yake a cikin hadisin abi mas'ud ko a hadisin abi mas'ud ma haka yake wa barik ala muhammad an fahimta mm. to wanne ne wani lafazi ne yafi mai allahumma saboda ziyadar ziyadar lafazi eh kwarai ziyadar lafazi ziyadar ziyadar lada na'am قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير نعم الحمداني قال حدثنا روح روح ابن روح ابن روح ابن القاسم كو ابن عباده عن مالك روح عن مالك ابن عباده ني da gina ka dauko wannan application na me na kutubu tisa wanda yake fitar da dukan wat din a ah, shikenan rahu ibn AlUbada ne rahu ibn al-qasim shi ne al-mutaqaddim din shine min at-tabaqa as-sadisa shi ko rahu ibn ubada mina at-tabaqa at-tasi'a shikenan قال اخبرنا روح عن مالك نعم يجي اخبرنا روح عن مالك ابن انس دقى مالك ابن انس دقى مالك ابن انس رحمه الله عليه انا عبد الله ابن ابي بكر دقى عبد الله ابن ابي بكر عن ابي عن ابي دقى بابنسا عن امر بن سليم دقى امر بن سليم قال اخبرني ابو حميد عبد الله ابن ابي بكر ابن امر ابن حزم كنا القاضي an abihi an amr bin daga babansa shine abubakar ibn amr ibn hazm an amr bin sulaim na'am نعم قال أخبرني أبو حميد الساعدي نعم أبو حميد الساعدي أنهم قالوا شوى سو سنشي يا رسول الله سو صحبيكينا يا رسول الله kaifa nusalli alaik yaya zami maka salati qala yace ulullahumma salli ala muhammad ce allahumma salli ala muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyati wa ala azwajihi wa dhurriyyati kuma ga ga matan kai salati ga muhammad da matansa da zurriyarsa kama sallaita ala ali ibrahim kama yanda kai salati ga ali ibrahim وبارك على محمد كما كي البركة على محمد وعلى أزواجه وذريته كما جماعتن سد ذريته كما باركت على آل إبراهيم كما عند البركة على آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد wani hadisin yana daga cikin abinda malamai sukan kafa hujja da shi na cewar alu muhammad yana nufin azwajuhu wa zurriyatuhu tunda wannan kamar ya zamanto kenan tafsiri ne ga abinda aka ce allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad na'am shi imam shafi da kyakkyawa wa arzu an kuna cewa kuma hatun shi a azwaju min ali arju haka yace wajen man'i sadaka ne wajen hana sadaka nan a ya fitar da an al'al ba ana hada da irin ba man harumat alaihi musadaqa ba sai zaman to cewa su su ba sa cikin sai su zaman cewa a babin sallah a cikin a wannan sigar ba a sa su ba kenan كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد نعم آه قال حدثنا يحيى بن أيوب نعم الغافقي وقتيبة ده قتيبة بن سعيد وابن حجر ده علي بن حجر قالوا سكتشي حدثنا إسماعيل حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر وهو ابن جعفر المدني عن العلاء دق العلاء ابن عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبيه دق بابنسا عن أبي هريرة دق أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شو من زم الله صلى الله عليه وسلم آياتي من صلى علي واحدة wanda ya yi salati a gare ni sau ɗaya sallallahu alaihi ashira to Allah zai masa salati goma na'am eh amma no mutlaq sala kowace sallah kowane salati kowane salati mutlaq Allah zai masa goma sai dai wannan shine akmal wato dai gaskiya na'am eh wanda aka shi wanda wannan kawai ne ya faɗa aiko ba riwaya bace ta kawo shi hmm? a ba komai ai tun da shi a dalilin cewar ba wannan lafazin ne ya ayyana ba wajen yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine in ambace shi ya ce albakhil man dhukirtu indahu falam salli alayya to kuma malaman hadisi bittifaq hmm, jilun ba da jil abinda suke yin sun abaci suna annabi sallallahu alaihi wasallam ce sallallahu alaihi wasallam ko ce sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba sai sun ce ba sai sun ce in ba sai sun ce ah, qala rasulullah qala rasulullah allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim ba sai sun yi wannan ba ko wannan ijma' ne ko akwai wanda ya saba hmm? duk tafan hadisi haka ciki hari a cikin sallah wannan shi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya musu a cikin sallah kuma akwai a kun san shi akwai malamai da suka yi ihtimam da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam na farkon su kusan na farkon su shine Isma'il Isma'il al-Qadi Isma'il ibn Ishaq al-Qadi Isma'il ibn Ishaq al-Qadi shine farkon wanda yayi na gani ya littafi akan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda albani ya tahqiqinsa kitab as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam li isma'il ibn ishaq al-qadi cikin almajiran malik mm, wanda ake dangana mazhabar bagdadiyi na gare shi malamin hadith ne isma'il ibn ishaq al-qadi ah, talaje <clears throat> ka samu wannan wanda ya zo jina yanzu ka ce menene sakonsa akwai wannan eh eh mubarak jika ah, sannan bayan nan ibn al-qayyim yi jila'ul afham fi salati ala khairil anam wanda shi ma ya tattara dukkan riwayat da suka zo na siga salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ya ambaci wuraren da aka shar'anta yin salati gare shi ya ambaci wurare wajen 40 da yan kai ta sannan as-sakhawi yayi al-qaulul badi' al في الصلاة على النبي الشفيع to sai kuma wannan Yusuf na bahani shi kuma ya yi ya su littafinsa salatu salam ala sayyidi sadat hmm, da zai na gani to amma shi da yake kasan Mm, an tattara abubuwa na'am nan za mu tsaya? eh? ai sai da minti goma a kita da sallah karfe hudu za mu tsaya babu tasmi'i wa tahmidi wa ta'min babu tasmi babin cewa sami Allahu liman hamida wa tahmid da yin yabo ga Allah shine cewa rabbana wa lakal hamd wa ta'min da cewa amin a cikin sallah mu ga abin nan me me qadi abin abu nu'aim shi bai masa sai ya hada shi kawai tare da bai ware shi ba abin da ya danganci sami Allahu liman hamida bai masa tarjama babi ba waɗansu hadisan baya musu tarjama sai kawai yi babul jihar bi amin babul jihar bi amin shi kuma ikmalul mu'lim ai shi kuma abu awana abin da ya ce na'am ga a cikin abu awana daga cikin ziyadat inda da ya kawo ko da yake riwayar yazid ibn abu ya shi a akwai yana da mutaba'a qala ruhun lamma nazalat zalat al-aya ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa ya rasulullah hadha as-salamu alayka fa kayfa as-salatu wa dhakara hadith Mm. shi abu awana sai ya tsallake waɗannan hadisan sai ya tafi babu bayani du'a illazi yad'u bihi al-musalli ba'da faragihi min at-tashahhud dan ya canja tartibin hadisan muslim din na'am karanta mana na'am qala hadathana yahya ibn yahya na'am qala na'am ce. karatu ala malikin Na yi karatu na karanta hadisi a gaban malik an sumayyi daga sumayyi ana bi salih daga abi salih ana bi huraira daga abu huraira radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idza qala al imamu sami Allahu liman hamidahu idan liman yace sami Allahu liman hamidahu Allah ya ji wanda ya yabo a gare shi fa qulu allahumma rabbana lakal hamd to ku ce allahumma ya Allah rabbana ya ubangijinmu lakal hamd yabo ya tabbata a gare ka na'am فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه دومن duk wanda maganar sa ta دا da maganar غفر له ما تقدم من ذنبه ذا za في مسا ابن دي غباتا ya wannan sumai maula abi bakr ibn abdurrahman ibn al-harith maula abi bakr ibn abdurrahman ibn al-harith ibn hisham ibn abdurrahman ibn al-harith eh shi malik ne ya ruwaito daga sumai sumai maula abi ibn abdurrahman ibn al harif mm. na'am قال حدثنا قتيبة بن سعيد نعم قال حدثنا يعقوب نعم yana nufin yaqub ibn abdurrahman an suhail daga suhail an abihi daga suhail ibn abi salih daga babansa abu salih an abi huraira ta anin nabi sallallahu alaihi wa sallam. daga abu huraira daga annabi sallallahu alaihi wa sallam. bi ma'ana hadisi sumai da ma'anar hadisin nan na sumay. قال حدثنا يحيى بن يحيى na'am malikin yace na karanta hadisi a gaban malik an ibn shihab daga ibn shihab an sa'id ibn daga sa'ib ibn musayyib wa da kuma abu salama ibn abd ibn auf cewa su sun bashi labari an abi daga abu huraira cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa ya ce idza ammana al’imamu imamu fa aminu idan liman ya ce amin kuma ku ce amin fa innahu man aminu ta'minuhu ta al-mala'ikati domin wanda cewarsa amin ta yi muwafaka da cewar mala'iku amin gufira lahu ma taqaddama min zambe za a yafe masa abin da ya gabata na zunubansa qala ibn shahab ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kulu amin manzan allah sallallahu alaihi sallam ya kasance yana cewa amin shi ne ma'anar fassarar ta amin din kenan to wannan ya nuna kuma kan cewa liman yana fada ba wai zai shiru ba ne ma musu fada na'am a'a eh, saboda hadisin idza qala al imam wala dallin faqulu amin fa innahu man wafa fa inna allah fa inna amin wal malaikatu taqulu amin faman wafaqa ta'minuhu ta'min al malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi shine ake jam'i tsakanin hadisan da cewa idza imam ai idza qaraba qawl al ah, wato idza qala wala dallin shine ma'anar amana Uh, uh, ko kuma zai iya nufin kan cewa idan mana din idan kala amin faqulu amin ma'ana bi sauya. yana fada kuna fada ba sai ya gama fada ba sannan ku za ku fada a dama ba za ku riga shi ba <laughs> na'am قال حدثني هرملة بن يحيى na'am ala khabaran ابن wahab Na'am. قال أخبرني يونس نعم عن ابن شهاب دقى ابن شهاب Ya ce Sa'id Ibn al سعيد ya المسيب ya ga Sa'id Ibn al وابو da abu salama ta bin abdurrahman cewa abu huraira ya ce na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da kwatankwacin hadisin malik bai ambaci faɗin ibn shihab ba ya ce wannabi kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kulu amin kaga ya zamanto mursal ko mudraj ne na'am كان رسول الله س... قال ابن شهاب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امين قال حدثني هرملة بن يحيى نعم قال حدثني ابن وهب نعم قال اخبرني عمرو عمرو بن الحارث anna aba yunus haddathahu cewa abu yunus ya zanta masa hadisi ana bi huraira abu yunus abu yunus mara alaina ko me up me waye abu yunus abu yunus mawla abu huraira na'am abu yunus maula abi huraira huwa sulaim ibn jubair sulaim ibn jubair na'am su faɗa tare eh waɗansu sun fassara cewa ma'anar muwafaqa wato shine a wajen wato ya zamanto ya faɗeta ta da ikhlasi kamar yadda mala'iku suke yin ta da ikhlasi to shine za a yafe masa na'am ijina su ina ne ijina su Eto, eh to zai iya zamantowa karama ya juz amma dai a zahir shi ne almuwafaka fil wajen fada a fada tare ne zahirin lab na'am za a cika harka shi da kenan amin Allah <laughs> daga abu huraira cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan ɗayanku ya ce amin a cikin sallah mala'iku a sama su ma suka ce amin sai ɗayar ta yi muwafaka da ɗayar to za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa to wannan kun ga wace muwafaka ce barista wace muwafaka ce eh wace muwafaka kenan ga hadisin a sama ana cewa amin a nan kuma a cikin sallah ana cewa amin in dayar ta dace da dayar wace dacewa ake nufi fil kauli a cikin kauli suna faɗa kana faɗa eh ba zai yiwu ba eh to ai sa yasa waɗansu suka ce din shi ake nufi saboda girman ladan <laughs> amma na'am yadda za a eh garaje ina kuma mutum ya jinkirta na a mutum ya rinka faɗa ba kada ya faɗa ya ki faɗa ba ya rinka faɗa lokacin da za a faɗa kada ya ai ka san wani zancen zuci zai ɗebe shi ya zama to har bai yi ba har a yi sallama har a wuce karatun fatihar ko kuma ya yi jinkiri bai zo ya shiga cikin sallar ba ba shi yasa bilal yake ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam la tasbiqni bi amin na'am mun karanta dan saboda lokaci قال حدثنا محمد بن رافع نعم قال حدثنا عبد الرزاق نعم الصنعاني قال حدثنا معمر نعم عن همام بن من عبد الله بن مسلمه نعم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة نعم القعنبي نعم قال حدثنا المغيرة نعم عن أبي الزناد مغيرة نعم دقى أبي الزناد الأعرج دقى الأعرج عن أبي هريرة قال دقى أبو هريرة يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يتي إذا قال أحدكم آمين إذا أنت يتي آمين والملائكة في السماء آمين ملائكو ما أسمى سكتي آمين وافق إهداهما الأخرى دير ستيم وافق ɗayar fira da wuma ta kaddama min dambi. za'a masa abin da ya gabata na zunubansa sa. ala aduna muhammadu ni da alasani ya kawo min ruwan alwala. نعم قال حدثنا عبد الرزاق نعم قال حدثنا معمر نعم عن حمام بن منبه دقى حمام ابن منبه عن ابي هريره دقى ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله دقى النبي صلى الله عليه وسلم دقى تنكوشنسا قال حدثنا قتيبة بن سعيد نعم قال حدثنا يعقوب يعقوب ابن عبد الرحمن يعني ابن عبد الرحمن نعم عن سهيل دقى سهيل عن أبيه دقى أب... دقى بابنسا عن أبي هريرة أن رسول الله دقى أبو هريرة دقى cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan mai wato liman a cikin sallah shine alqari'u tunda babban abin da yake yi shine a cikin sallah yake yake kira'a ana sauraron sa na'am ghairil anna istaqari'ikum kun tuna da gattu anna istaqari'ikum <laughs> na'am eh. Idan ya ce idan yace ghairil maghdubi alaihim waladdallin sai na bayansa suka ce amin sai maganarsa sa sai fadinsa ya yi daidai da fadin mutanen da fadin ma'abuta sama to za a gafarta masa ma taqaddama min dhanbihi za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa na'am akan barista ta yaya ta zama hujja a kansa wa faqa qawluhu qawla ahli sama ai dama da qawl din ne na'am eh to eh ba a ce fa wafaqa ta'minuhu ba na'am na'am na na wanda ya faɗa ɗin idan kowa ya faɗa duk kowa kenan zai samu ko to subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk da Allah sanarwa gobe